أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تستكبروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa da rayuwarmu ta iso zuwa ga wannan lokaci mai albarka a yau muna asbahin alhamis ashirin ga watan ramadan watan tara hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda daidai da goma sha biyar ga watan shida watan jun shekara ka dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'adu bin jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab kamar yadda mai sanarwa ya ba da sanarwa insha Allah ta'ala nan ba da daɗewa ba muna tsammanin tawaga na kawo ziyara wajen wannan majalisi mu na tafsiri Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana su lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi kada ku shiga cikin gidaje na annabi sallallahu alaihi wa sallama illa an yu'zana lakum sai dai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku izini ku shiga ila ta'amin ghayra nazirina inahu idan ya kira ku ya ce ku shigo ku ci abinci amma ba wai ku dinga kai kawo ko kuna fako na jiran abincin da ake dafawa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a kira ku ku kuma shiga ku ci ba Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin idza du'itum fadkhulu sai dai idan an kira ku an ce ku zo ku shiga ku ci abinci to fadkhulu ku amsa kira ku shiga ku je ku ci abinci fa idza qa'imtum fantashiru idan kuma kun ci abinci to fantashiru ku tashi kowa da kowa ya tafi wajen harkokinsa wala musta'nisina na hadith kada ku zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kun ci abinci kuna tattaunawa ko kuna maganganu inna zalikum kana yu'dhin nabiyya lallai bayan kun ci abinci ku zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallama dogon lokaci kana yu'dhin nabiyya ya kasance yana cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama fayastahi minkum shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin kunyan ya ce muku ku fita daga cikin gidan ku fita ku bani guri Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haq Allah madaukakin sarki bai jin kunya ya bayyana gaskiya ya muku umarni da gaskiya ko ya muku hani akan gaskiya wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa su suwa ake nufi sahabbai waɗannan ya hallazi na amanu nan wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu na abubuwan amfani to kada ku je gaba da gaba kuna tambayan su fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su a yayin da tsakanin ku da su akwai shamaki akwai hijabi ko akwai Sitira? zalikum aqharu liqulubikum yin magana tsakaninku da matan annabi sallallahu alaihi wa tare da shamaki tsakani da rashin shigan ku gidan annabi sallallahu alaihi wa sai da izininsa da kuma rashin ku zauna ku ɗauki lokaci bayan kun ci abinci aqharu liqulubikum hakan ya yafi tsarkaka zuciyarku Ya fi zamantowa daidai Ya fi zamantowa zukata sun zauna lafiya wa qulubihinna kuma hakan yafi tsarkake wato zukatan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana lakum an tu'dhu bai dacewa gare ku bai halatta gare ku ku cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma bai halatta har yanzu ku auri matan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwansa har abada inna zalikum kana inda Allahi azima lallai waɗannan abubuwa da aka ambata ya kasance wajen Allah abu ne wanda yake mai girma wannan aya kamar yadda muka gani maluma sun tattauna dangane da abin da ya shafi al'amarinta kuma tana ɗauke da abubuwa masu muhimmanci maluma suka ce wannan ayar ta sauka ne a safiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi walima na auren da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura masa da zainab bintu jahash matar zaidu bin harisa sa'an nan kuma wannan aure da wannan walima ya kasance ne a cikin watan bilka'ada shekara ta biyar bayan hijira, annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda katada da waƙidi da ma wasunsu suka faɗa ma'ana bayan munasabar wannan walima da aka yi nan ne aka samu wasu sahabbai sun zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sun ci abinci ba su fita ba har annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kunci a cikin ransa har kuma daga baya Allah ya saukar da wannan aya ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya ita ce ayatul hijab ayar da Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da hijabi Sannan a cikin suran kuma a cikin wannan aya akwai hukunce-hukunce da ladduba na shari'a wadda yana daga cikin abin da ake cewa muwafaƙati umar radiyallahu anhu ma'ana abubuwan da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dace da ubangiji ta'ala yayin da wani abu zai faru ko ya bada wani shawara sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar alqur'ani ya wafaka ma'ana ya tabbatar da abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya bada shawara ko ya nuna wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya karfafe shi wannan yake nuna mana darajar sayyidina Umar radiyallahu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim sayyidina umar radiyallahu anhu yace na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku na cewa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi mai zai hana mu riƙi maƙama Ibrahim alaihi salam a matsayin wajen sallah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min maƙama Ibrahim musalla ku riƙi maƙamar ibrahim a matsayin wajen sallah kamar yadda Allah ya bayyana mana cikin suratul baqara sa'annan abu na biyu yace nace ya ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare ka mutane sun kasance suna shiga suna shiga cikin gidajenka suna shiga kan matanka kuma ana iya samun mutumin Allah ma'ana mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah mutum na kwarai ana kuma iya samun fajiri shi ma ya shiga cikin gidanka ya shiga wajen matanka tsira da mincin Allah shi kara tabbata gare su da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya bayyana haka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din da ta yi umarni da kada a shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai tare da izini da kuma ta yi umarni da idan mutum yana da buƙatar wani abu wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya je gaba gaɗi kansu kai tsaye a'a dole ya zamanto tsakaninsa da su yayin da zai bayyana buƙatarsa ko zai yi magana da su akwai shamaki ma'ana akwai wani abu da yake tsakani ko garu na gini ko sutura ko labule ko dai wani abu wanda zai zama to shamaki yadda ba sa ganin matan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ma ba sa ganin su dama wannan shine ma yana daga cikin ma'anoni na hijabi yace nan abu na uku nace wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama wa yace sayyidina umar radiyallahu anhu yace nace wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka tsananta kishi suka karkata kan al'amari na kishi suna ba da annabi sallallahu alaihi wasallama matsala sai na ce musu asa rabbukum ayu tsallaka kunna ayu a zuwajen. khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayyi'atin sayyibatin wa abkara nace musu to idan ba ku bar abin da kuke ciki ba idan ba ku daina ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama matsala ba da sunan kishi to da sannu ubangiji ta'ala zai yassare masa wasu matan da sannu annabi sallallahu alaihi wa sallama zai sake ku in kuma in kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake ku Allah madaukakin sarki ya yassare masa kuma ya auri wasu matan waɗanda suka fi ku alkhairi khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin masu waɗannan sifofi da ayar ta ambata har ya zuwa ƙarshe wannan kenan sa'annan ruwaya ta zo daga muslim cikin abin da ya shafi ruwaya ta zo cikin sahihu muslim cikin abin da ya shafi bayan an yi yakin badar waɗanda wato aka ruko su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karkata ya karkata cewa su fanshi kansu kada ya zama to an kashe su tare da cewa sun cutar da musulunci an babba da shawarwari har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata kan cewa kan cewa su fanci kansu sai sai jira Umar radiyallahu anhu shi baya ganin haka yana ganin kawai a kashe su Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da ya ƙara tabbatar da wato wannan shawari na sai jira Umar radiyallahu anhu Allah shi taimake mu idan muka koma cikin abin da ya shafi wannan ayar kai tsaye hadisin ya zo cikin bukhari daga anas dan malik allah maɗaukakin sarkin shi ƙara masa yarda ya ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zainab bin jahash sai ya kira mutane domin su zo su ci abinci a gidansa a matsayin walima shikenan da ya kira mutane mana ya kira sahabbansa suka zo suka ci abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma aka samu wasu sai suka zauna suna tattaunawa ya tahaddathun har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙosa ya zamanto yana so ya tashi ya shiga cikin gida yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yunkurin ya tashi sai ya zamanto akwai waɗanda suka rage wasu sun tashi wasu kuma sun rage su ba tashi ba sun zauna a wannan guri da aka ci abinci cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane uku suka zauna cikin sahabbai ba su tashi ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana so ya shiga gida har yanzu mutanen nan suna zaune ba su tashi ba shikenan annabi daga sun ma inna hun kamu fantalaktu sai daga baya waɗannan mutane ukun suka tashi ana suni malik radiyallahu anhu ya ce ni kuma sai na tashi sai na je na bada annabi sallallahu alaihi wasallama labarin cewa waɗannan mutane ukun sun me sun tashi sun tafi shi kenan sai yana umar ana suni malik radiyallahu anhu ya ce sai na tafi zan shiga gida sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar da kamar hijabi ko ya sanya wani sutura tsakanina da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin har zuwa ƙarshen aya din ina fata an fahimta so wannan shine dalilin saukan wannan aya din hadisi ingantacce Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kodin da kuka yi imani suwa ake nufi a nan ana nufin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidajen annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi to dama mun yi bayani ina tsammanin shekaran jiya ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da matarsa duk da ya zauna da su kusan dalili yana nuna cewa suna tare ne a guri guda ba wai ya raba su angonni daban-daban ba cikin garin madina illa iyaka kai dai a iya ce wannan da ɗakin ta ko da ɗan wasu abubuwa nata a gefe wadda ta ta yi istiklali da shi ma'ana take ɓanta da shi kowace da iya ɓangarorinta shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce buyut buyut jam'i ne na bait jami'i ne na bait bait kuma shine gida to Allah madaukakin sarki yace ya ayu hallazina amanu ya kodan da kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi kada ku shiga cikin gidajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana bangarorin iyalansa wannan hani ne aka yi wa muminai kada su shiga cikin gidajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da izininsa amma a da baya kafin saukar wannan aya din sun kasance suna shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wasallama a jahiliya har ma da farkon musulunci sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya domin ya kishi ya kishi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada mutane su dinga shiga gidansa ba tare da izini ba ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi wannan kamar itlaki ne aka yi an yi umarni ne a sake kada ku shiga gidajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai aka yi istithna'i ma'ana ka yi exception sai aka ware wasu aka ware wato wani yanayi sai Allah ya ce illa an yi uzana lakum ila ta'amin ghayra na ina sai dai idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya muku izini ya ce ku je ku shiga gidansa zuwa wani abinci wanda ya dafa muku amma nan ma kar ku zamanto kuna kai kawo a ina a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ku fahimci cewa shin abinci ya dafu a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna neman a kira ku ko kuma abincin nan bai dafu ba kamar yadda mujahid da katada da wasu daga cikin maluma na tafsiri suka fassara wannan aya kar ku zama to kuna kai kawo kuna bijirtowa wajen ku fahimci cewa abinci ya dafu ko bai dafu ba ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wa fi hadha dalilun ala tahrim tafsil wannan aya dalili ne da yake bayyana mana cewa haramun ne a dinga kai kawo wajen a gidan annabi sallallahu alaihi wa a fahimci abinci ya dafu ko abinci bai dafu ba muna maraba da zuwa manya-manyan bakinmu sa'annan saboda haka kar ku zamanto kuna kai kawo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin a kira ku a ce ku shigo ku ci abinci hakan da kuke yi yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa yana sa su a cikin kunci walakin idza du'itum fadkhulu amma idan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku shigo to ku shigo ku shigo ku ci abinci ku shigo ku ci abinci fa idza ba'imtum fantashiru idan kun ci abincin ku tashi kuma ku tafi zuwa wajen biyan bukatunku hadisin ya zo cikin sahihu muslim daga abdullahi dan umar Allah shi kara musu yarda yace fara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza da'a ahadukum akahu falyujib qursan kana aw ghayruhu hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas allah shi kara musu yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an kira ɗayanku zuwa ga abinci ya amsa sawa'un walima ne ko kuma wani abu ne daban ba walima ba har yanzu kuma hadisi ya bi cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza min alladhi du'itum idan faqatifu an ahli manzili wa tantashiru fil ardh wantashiru fil ard hadisi ya cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza faraktum min alladhi du'itum idan kuka kammala abinda aka kira ku domin sa a cikin gida to fakaffifu an ahlil manzil kuna kammala abin ku yi maza maza ku fita ku bar gida din domin ka iya yi wa mutanen gidan suna da wani bukatan da suke so su biya amma zaman ku a cikin gidan zai iya kai su zuwa ga su zamanto sun tsinci kansu cikin kunci kuna dawa abin da ya kawo ku wanta shiru fil ardi ku tashi ku tafi kowa da kowa ya je biyan bukatunsa wala musta'anifina li hadith kar ya zamanto kun zauna kuna tattaunawa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan kun ci abinci wannan hani ne da aka yi musu cewa kar su zauna ba'da ta'am yatahaddathun kar su zauna suna magana kuma bayan sun ci abinci kamar yadda hakan ya faru kan waɗannan mutane guda uku waɗanda bayan sun ci abinci a waliman Zainab bintu Jahash sa'annan kuma suka zauna gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna magana har ba su fita ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya tashi ya shiga gida amma su sun zauna a wajen har annabi sallallahu alaihi wa ya shiga cikin kunci Allah ya ce inna zalikum kana ya nabiyya fayastahi minkum lalle waɗannan abubuwa da aka ambata na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da izininsa ba idan an kira ku ku zauna ku ci abinci ku kuma yi ta taɗi bayan kun ci abincin ko ku dinga kai kawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna lura da an abinci ya tafi ko bai dafu ba kana yubdhin nabiya fa sa minkum waɗannan abubuwan gaba ɗaya sun kasance suna cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma fa sa shi kuma yana jin kunya daga gare ku na ya faɗa muku cewa ku fita ko kuma me ku fita saboda su samu su ɗan wataya a cikin gida shi kuma ah, Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu la yastahi min al Allah madaukakin sarki bai jin kunya na ya bayyana muku gaskiya cewa waɗannan abubuwa duka da kuke aikatawa annabi yana cutuwa kuma ku daina saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu sararawa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan gata ne na Allah a baya mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya dinga jan hankalin sahabbai aka buɗaɗa dawa annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa wadda ba a buɗaɗa mana ba aka halatta masa wasu abubuwa wadda mu ga magarin al'umma ba a halatta mana ba domin Allah ya ce likai la kuna alaika haraji kar ka zamanto ka samu kunci cikin zuciyarka sa'annan kuma Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an har yanzu idan kuna da wata bukata wajen matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna shiga kansu kai tsaye to hakan bai yi ba fas'aluhunna min wara'i hijab yayin da za ku tambaye su wani abu ku tambaye su yayin da akwai shamaki tsakaninku ai satiran yahulu bainakum wa baina ru'yatihunna ya zamanto akwai wani sitira akwai wani shamaki wanda zai zamanto tsakanin ku da kallon matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin ma'ana dama na hijabi hijabi yana zuwa da ma'anan sitira yana kuma zuwa da ma'anan hijabi da matanmu suke sawa wadda da an ce hijabi zuciyarsu ko hankalin mutane yake kaiwa zuwa gare shi sa'annan wannan hani da Allah maɗaukakin sarki ya musu nasu shiga hani ne da aka yi na cewa kar su ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya ko da suna da bukata dole sai ya zamanto akwai shamaki tsakaninsu sai Allah ya ce zalikum abharu liqulubikum wa qulubihinna wannan hani da aka yi muku shi yafi tsarkake zukatanku yafi tsarkake zukatan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda kada wata fitina ta zamanto ta auku wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah haramun ne gare ku bai dace da ku ba ku aikata wani aiki ko ku faɗi wani magana wadda zai cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayan a yana raye ko da kuma misali a ce daga baya wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma baya halatta daga baya ku zamanto kun auri mata. baya halatta ku auri mata annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwansa bayan rasuwansa ba wai kawai daga rasuwansa zuwa gama iddan ku ba a'a min ba'dihi abada bayan rasuwansa har abada Allah ya ce inna zalikum kana inda Allahi azima lallai waɗannan abubuwa ko cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance abu ne mai girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki a ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wa kadi azuma tabaraka wa ta'ala zalika Allah madaukakin sarki ya girmama wannan abun cewa ku cutar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam abu ne mai girma wa shaddada fihi kuma Allah ya tsananta cikinsa wa tawa'ada alaihi bi qawlihim kuma yayi wa'adi da duk wadda yayi haka cewa inna zalikum kana inda Allah azima lalle hakan wani abu ne wanda yake mai girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda abin da yake ciki na keta daraja ko taba mutunci na annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wannan aya ƙarƙashinta akwai abubuwa da za mu ƙaru da su har guda goma sha ɗaya amma ina ganin lura da yanayin lokaci da kuma baƙi da muka yi za mu haƙura a nan domin a mu gabatar da bayani da ya shafi wato manya-manyan baƙi da muka yi kamar yadda muka fara da muku maraba Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi abu na farko dai muna godiya wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya kaddari wannan ziyara ɗin ta samu kuma muna godiya wa shugabanninmu da malumanmu waɗanda suka zo domin su kawo mana ziyara wannan masallaci su ga yadda abubuwa suke tafiya Allah ya saka da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya tsara ziyarar da za a yi na tasiri gaba ɗaya a jihar Bauchi wannan masallaci namu ya zamanto shine masallaci ko santa na tafsiri na farko da za a ziyarta a matakin jiha cikin wannan akwai girmama mu da shugabanni suka yi muna godiya Allah ya saka da alkhairi a muna wa shugabanni kamar yadda suka gani wannan tafsiri mun fara shi tun ranar ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara har ya zuwa yanzu yau ranar ashirin ga watan ramadana babu rana ɗaya da muka samu fashi ko muka samu jinkiri wannan ni'ima ce daga wajen allah maɗaukakin sarki kuma muna masa godiya sa'an nan kuma bayan nan a wannan masallaci muna gabatar da karatuttuka a cikinsa ranakun asabat da lahadi a duk rana irin ta asabat muna gabatar da karatu na bulugul maram min adillatil ahkam na ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ranar lahaji kuma muna gabatar da darasi na riyadu salihin duka a wannan masallaci din kuma cikin ni'imar Allah maɗaukakin sarki a bara tun da muka fara karatu bayan ramadan asabar ta farko ta bayan ramadan har zuwa wato satin ƙarshe kafin ramadan ya shigo babu sati ƙwaya ɗaya da muka samu yankewa na wannan karatu karatun gaba ɗaya yana wakana mun samu majalisi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har majalisi arba'in da shida cikin bulugul maram da kuma riyadu salihin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to ina ganin zan gayyaci darekta na social media na jihar Bauchi domin ya gabatar da bakinmu da suka zo sa'annan kuma su mu ji kalmomi daga bakinsu na sanya albarka shugabanninmu ne malamanmu ne iyayenmu ne kuma kuma kakanninmu dukka Allah ya saka da alkhairi bismillah zauna a ah, zauna kuma na da zo ku zo zauna malam yake muna ma da ya daddare da eh, tawazar shugaban da wasu da suna da da kawo ziyara a wannan masallaci da jabal da ke bayan titi a nan cikin Ah, daga cikin tawaga na shugaba daga farko dai kamar yadda yan uwa suke gani daga farko ga shi shugaban kungiyar zama ta tafi da rawar suna da jagoci imam muhammad bin wadal asiri shi ne wanda yake da shugaban tawaga kuma shi ne tagora kungiyar zala a fadin jihar bauchi ba zai a gefen shugaba akwai babban limamin masallacin juma'a na ballaga kuma darakta na sulhu a matakin kungiyar izala ta jiha ko mimba a mimba kwamitin sulhun council a rashin jihar bauchi har ila yau kuma shi ne shugaban kungiyar zama sassan sun da zaman sunna na karamar hukumar bauchi imam ibrahim idris ya wasu baya ga liman a gefen shi akwai adinin sakatare na kungiyar a matakin jihar bauchi malam idris ahmad gwamfa shi ne bayan ga sakatare daga ƙarshe akwai eh, malam alhassan musa wanda shine sai jira na kungiyar a matakin bauchi lokal gamu baya ga shi mal alhassan musa akwai babban limamin masallacin juma'a na ibn abbas da ke nan tudu salmanu ko a cikin su sun fada sun da ake amfani da shi a nan cikin garbauci malam salihu ne ne imam a sha'anin shi ma'ana na baya ga shi akwai alhaji yakubu abdullahi wanda shi ne yariman duru kuma sarkin arewa galadimin bauchi shi ma yana nan ya samu eh, rubu baya ma tawaga ta shugaba a sha'awar shi kujera da zauna har ila yau daga karshe kasancewa yin tawagar suna da yawa akwai shugaban eh, majalisar agaji ta bauchi bibi bitu mala a dagaci a haka shi ma yana cikin tawagar gaba ga shi nan su lokaci wani ba ne kowa da muka zo da shi sai an ambata ba so ba tare da bata lokaci ba kasancewa eh, waɗanda suke tawagar suna nan da yawa kuma akwai jawabai da damu saurara daga malamai da dama amma yanzu daga farko kasancewar Allah ka dare mu balli ma mu da kuna abbas da samu halatta dai an fara kuɗe mana da ko su kalmomi guda biyu zuwa uku kafin kuɗe mana fara sai shugaban malami a misalin ne imam da ya da shi بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مرة يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala wanda gani cikin rahamarsa ya sa muka samu kawunan mu a wannan safiya ta ashirin ga watan tara wata watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara takwas. wanda ya yi daidai da goma sha biyar ku ga watan shida miladiya ya inganta shekara dubu biyu da goma sha bakwai to alhamdulillah alhamdulillah a yan walalai Allah ta'ala ya kaddara da son samu a ce gabanin shugabanni su kawo wannan ziyara na riga su kawo wannan ziyara saboda ɗaya daga cikin malamanmu a wannan masallaci malam ibrahim almadani da yake jagoranta da kuma gabatar da wannan karatu cikin hukuncin allah to amma saboda mun san yadda abubuwan suke yin ramadana ta zo abubuwan suna lodi da yawa wannan ga wannan wannan ga wannan wannan ga wannan to a yau din kuma da ya kamata a ce nan ma in taho in riga shugabanni isowa to sai zama na kuma cikin yadda Allah da yake dama aikinsu ne sun saba sai zama na har sun fito har sun iso ni kuma ina can ina dan maganganu akan abin da ya yau kusan wata rana ce wanda ita ma babba a gare mu daren yau na ɗaya daga cikin wato goman karshe wanda za a fara shiga al'amura da ya shafi itikafi to muna gode ma Allah cikin wannan rahama da ya mana kuma ina jaddada marabata da wayannan shugabanni namu waɗanda lalle ba sa wani bukatar sai mun ce gabar da yamma a kansu wanda ko bai san su a fiska ba ma cikin idan Allah ya rajin su a ainihin wato kunnansa a rediyo wani yana ganin su a tv ba sa bukatar lallai sai mun ce wane wane abinda kawai za mu musu fata shi ne wannan aiki da suke na alheri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya musu jagora ya ba su kaiwa gaci sannan ya musu jagora ya tabbatar musu da ikilasi cikin wannan aikin nasu ya kai su kuma zuwa ga ainihin wato har ƙarshen rayuwarsu sannan Allah ta'ala ya taimake su su yi sa'a su ba zuriya wacce take za ta ainihin taso ita ma ta ɗoru akan wannan aiki yan uwa kamar yadda kuka sani aikin addini wani abu ne wanda yake idan ba Allah ya ma gudunmawa ka saba shi ba yana da nauyi yana da wahala wallahi sai wanda ya saba sai wanda ya san shi to amma wanda ya saba ya san shi shi in bai yin ba ma baya jin daɗi yanzu wayannan shugabannin da zaka tsare su ka ce ba za su sake fita ba har wata uku kasu yi aikin addini wallahi da ka san ka su a cikin gidan na haka za su rika ji amma yanzu wani ka ɗauko shi ka ce rika shigowa ana aikin addini da shi to ya dinga ma challenges kala kala ga gabar ga yamma ga kudu ga arewa ga ga wa, wa, ga wa. to muna fata wannan iyaye namu muna fata Allah ta'ala kuma ya taimake mu sanya mana albarka a ce mu mu gaji wannan turbi da suka ɗoro a kai har zuwa ga irin wannan manyantaka nasu suna ɗoruwa a kai suna kai واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام alaikum ya جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da salatu annabi sallallahu alaihi wasallama ina gabatar da matukar farin ciki na kware da gaske da wannan ziyara da muka kawo wannan masallaci mai albarka wanda na san lokacin da aka yi ta gwagwarmayan kafa wannan masallaci ko bude shi da iya kokarin da mutane wannan unguwa suka yi har Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan masallaci kuma gashi masallaci na ci gaba kamar yadda imam ya faɗi ba a fasa sallah a ciki ba ba a fasa karantarwa a ciki ba wannan babbar rahama ce muna gode ma Allah madaukakin sarki da kokarin da kuka yi da kuma ci gaba da kokarin da ake yi Allah ya saka da alkhairi kuma ni ba wani abin da zan faɗi illa dai ƙara godewa ga shugabannin wannan masallaci don na san irin matsalolin da aka ta shiga kafin abin ya tabbata da kuma yadda ake rike da masallacin muna fatan za a ci gaba da karantarwa a ciki da kuma tsabtace masallaci da yadda kamata a shugabanci al'umma kamar yadda malam ya faɗi yi haƙuri nan haƙuri ya kasu kashe-kashe akwai dai ƙarin haƙuri tsakaninmu da Allah mu tsaya mu bi shi akwai haƙuri na mu kauce mu saba ma Allah ko da ba a cikin watan azumi ba a koyaushe akwai kuma haƙuri da juriya tsakaninmu mu ya mu da zauna muna muna muna zaune lafiya da junanmu an sani zama na yau da kullum dole za a samu ɗan waɗansu abubuwa amma dai a ci gaba da haƙuri Allah zai taimake mu sannan kuma muna addu'a ma shi malam da yake shine imam na wannan masallaci kuma shi yake gabatar da wannan karatu to muna fatan Allah ya masa jagora Allah ya taimake shi kuma Allah ya sa yana yin waɗannan abubuwa domin Allah ne Allah ya ƙara tsarkake zuciyarsa Allah ya saka mu shugabannin wannan masallaci da alkhairi muna ƙara kira gare su su ƙara da himma da ƙoƙari wajen tabbatar da sunna ta kafa sosai a wannan area Allah shi mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda zai na karshe shi da da الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد يا يوم إنا من الأسوات المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da yardansa ya kaddarci zuwa mu wannan masallaci mai albarka muna fata ku da muka same ku a matsayin mun ziyarce ku muna fata Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa da kuma juriya da dauriya dangane da sauraron karantarsuwar da wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ah, masallaci akan ah, yanzu jagora shine imam ah, wato gaskiya ba karamin nasara aka yi ba a wannan wuri da Allah madaukakin sarki ya ba ku wannan dan tarihi kuma zo yana karantar da ku wato duk wanda ya san shi lokacin da yake ɗalibi kuma yana tafiya a saudiya ya san irin jajirce wanda suka yi suke yin hidima ma alhazan najeriya ba wai alhazan jihar bauchi kare ba ta alhazan najeriya duka kowa ya san irin jajirce wanda wannan ɗan suka yi lokacin da suke can kuma suke karbansu suke gudanar da waɗansu ayyuka suke shiryar da su a kayan hanya wata domin dai kada a samu an samu kuskure mutum ya yi kuskure wajen aikinsa na haji ina fata allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri kuma gashi nan ya taho najeriya ya taho gida kuma har yanzu wannan aiki bai daina ba yana nan yana ta kokarin karanta su to ina fata ku da kuke sauraron sa Allah madaukakin sarki ko mu da muke sauraron sa muna fata Allah madaukakin sarki ya bude kunnuwan mu kuma ya sa mu amfana da abin da yake fadakarwa to alhamdulillah duk da dai wannan masallaci masallaci ne irin na na turawa na unguwar turawa ba za ka samu cewar kowa da kowa ya fito gidansa an halarci wurin ba dai amma dai alhamdulillah ku da kuke halarta Allah madauki sarki ya kara muku karfin gwiwa kuma Allah sa ku fahimci abin da malam yake karanta da sannan <clears throat> kuma malaman da suka zo suka yi daga imam shi ko kuma imamai <laughs> da suka zo suka yi bayani su bayani akan maganar haƙuri to haƙurin nan ya zama wajibi mu ci gaba da yin sa mu roƙi Allah kuma ya tabbatar da mu a kai domin sayidina aliyu rahimahullah ya ce inna sabura ma'al iman bi manzilatir ra's min al-jasad ce shi hakuri mazauninsa kaman kai ne da gangan jiki idan ka ɗauke kai gangan jiki ba ta da amfani to haka haƙuri yake da imani idan ka ɗauki haƙuri imani ba ta da amfani saboda haka ashe ya zama wajibi eh, sai na ali ya shiga da yana cewa wallahi la imana liman la sabra la imana liman la sabra la imana liman la sabra babu imani a kayan wanda bai da haƙuri ba imani akan wanda bai da haƙuri saboda haka mu ci gaba da haƙuri mu jure akan abubuwan da muke yi muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora ina ga zan a nan, ina fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa wannan ƙarshen wata ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu zanto dukan mu yantattu yan aljanna a cikin waɗannan goma na watan na Allah madaukakin sarki dukkan alherun da ke bawa bayansa muna fata Allah ya sanya mu a ciki Allah kuma ya mana albarka ya albarkace mu kuma Allah ya ba mu juriyan irin halin da muke ciki a halin da ƙasar take ciki kuma aka jure muna fata Allah ya ƙarfafa mu kuma shugabanmu na wannan ƙasa najeriya wanda ya jinya muna fata allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya allah ya ƙara masa lafiya allah ya dawo mana da shi cikin lafiya kuma waɗanda suke waziransa su ma allah madaukakin sarki ya ƙarfafa su gwamnoninmu dukansu waɗanda suke taimaka ma addini allah madaukakin sarki ya taimake su allah kuma ya mana jagora السلام عليكم ورحمة الله وبركاته